tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a wannan masallaci a irin waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu kamar yadda aka saba cikin suratul ahzab mun tsaya ayata 30 ayata 41 mun tsaya ayata 40 za mu tashi ayata 41 ne insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace zai zama darasi na tara a cikin wannan sura insha Allah ta'ala na'am كرم wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tambayoyin malam kamar haka mai tambaya ta ce tana da ƙaramin ciki ne malam wata rana tana kai azumin lafiya kala wata rana kuma tana galabai ta ta yi ta amai kuma ne idan ta tashi ta ajiye azumin za ta ciyar ne kawai ko kuma za ta rama azumi ne za ta rama azumi insha Allah ta'ala bayan lokacin da ta samu lafiya za ta rama azumi wannan shine magana

sai ta gama jinin al'ada ta tsarkaka sannan tukuna a ta ci gaba da azumi za ta rama waɗannan azumin kwanakin adare amma in kwata-kwata ba lokacin al'ada ba ne kuma sannan ba shi da alaƙa da jinin al'ada to wani kawai jini ne na ciwo ba za ta fasa azumi ba firgicin da ta yi shi ne amma dai yawan za ta fasa azumi ba za ta kare azumi ba za ta ci gaba da azuminta wallahu a'lam Allah ya tambaya na kashi assalamu alaikum goma sha biyar shin kuma malam ba fara jinin al'ada ba to za abinci wata ramadana wata ne ko kuma za ta yi azumci shekara goma sha biyar amma ba ta fara jinin al'ada ba ba sai ramadan a watan ne gaba ɗaya ko kuma bai hau kanta wata ta ba lura da hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba shi daman tafiya yaƙi ba yana ɗan shekara sha hudu amma da shekara ta dawo ya cika shekara sha biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dama wannan ya sanya inda ta cika shekara sha biyar to wannan malamai suna cewa yana daga cikin wato shiga sahun balaga sai dai cikan dukkan tabbacin balaga yakan zo ne da jinin al'ada amma za ka ga a cikin abin da malamai suka irga na mata na tabbatar da cewa mutum ya balaga sun irga da ciki ko yin mafarki ko kuma jinin al'ada ga mace ko kuma shiga ko kuma cika shekara sha biyar daga inda ta cika shekara sha biyar ya kamata ta kai azumi wata gaba daya wallahu ala da haka za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka bayyana cikin wannan suratul ahzab aya ta 41 insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما عليما Allah subhanahu wata'ala yana magana akan yawan ambatonsa kafin mu shiga wannan ayoyi ayar da muka karanta jiya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamo uba ga daya daga cikin ku ba ko cikin mazajen ku walakin sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi manzon Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ne ga kowane abu a lokacin da muke bayani ina tsammani kamar ba mu ambaci sunayen 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka karkashin wannan aya ya dace a ce an ambaci ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijali ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama baban wani daga cikin wato amma akwai ‘ya'ya da ya haifa ya haifi ‘ya'ya guda takwas bakwai daga khadija radiyallahu anha ina ga baya can mun taɓa cewa ya haifi ‘ya'ya bakwai ya haifi ‘ya'ya guda takwas ne bakwai dai zalla daga khadija radiyallahu anha sannan ɗaya daga mariyatul qibtiyya radiyallahu anha ya'ya bakwai da ya haifa daga khadija maza uku mata hudu maza su ne alƙasim shi ne kuma babban ɗansa alƙasim sannan sai al-tayyib sannan sai al-tahir al-tahir shi ne abdallah amma ana ce masa al-tahir saboda an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi manzanci sannan aka haife shi ba a haife shi a cikin jahiliya jahiliya ba saboda haka ake ce masa abbahi wato tsarkakake da haka waɗannan su ne maza guda uku daga khadija radiyallahu anha sai kuma namiji na hudu ba daga khadija ba shine ibrahim radiyallahu anha a to amma waɗannan dukansu su suna yara Alƙasin bai balaga ba yarsu yana tashi haka amma bai balaga ba sannan a tayyib shi ma bai balaga ba yarsu sannan a tahir shi ma yana yaro ya rasu amma ibrahim shi tun yana shan nono ma ya rasu shi ne wanda daga mariyatul ƙibdiyya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake abunan har ya zubar da hawaye lokacin rasuwansa lokacin da yake wato shan wahalan za a ɗauransa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye har sahabbai suke cewa awa anta ya rasulullah har kai ma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kawai abunan wannan tausayi ne na rai saboda ka zubar da hawaye lokacin rasuwar mutum ko lokacin da yake abu na wato lokacin da mutuwa ta zo wa mutum zubar da hawaye saboda tausayin yanayi wannan sunna ne na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ibrahim ya rasu yace innal aina tadma wato lalle idanuwa suna hawaye a wal qalb tahzan wato zuciya tana bakin ciki wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun au kama kala sallallahu alaihi wasallam yace muna cikin damuwa saboda rabuwa da kai ya ibrahim sannan yace inna lahu murdi'atani fil janna yana da don ya rasu yana wata goma sha ya haura wata goma yana cikin shan nono shi na nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna lahu murdi'atan yana da mata biyu waɗanda za su shayar da shi yanzu haka a aljanna an ajiye su tukammila ne rada'ahu wanda za su cika ta sauran kwanakin da ya saura masa na shan nono zai zai sha a aljanna wanda shi ya rasu yana rabi'a wato yana abunan mai shan mama to sai mata su kuma guda hudu dukansu su kam daga khadija radiyallahu anha ne zainab bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ruƙayya bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sai ummu kulthum radiyallahu anha bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan sai fatima bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam zainab ta su tana yarinya abu ne eh, sannan ruqayya ita ce wacce aka aurar da ita ga Uthman bin Affan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure da ita ga Usman bin Affan radiyallahu anha ko radiyallahu anhuma bayan ta rasu bayan ta yi rashin lafiya lokacin da aka tafi yakin Badar shi ya hana Usman bai je yakin Badar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya zauna a gida ya jinyar matarsa to ya zauna yana jinyar Ruqayyah ran da ta rasu ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam suke dawowa ne suna dawowa daga badar sun zo shigowa gari Allah ya karɓi rayuwarta daga nan sallallahu alaihi wasallam shi ya mata sallah sannan sai ya aurar masa yar uwarta ummu kulthum ya aurar masa ummu kulthum radiyallahu anha ita ma bayan sun rayu ita ma Allah ya mata rasuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa law kana lana thalithatu law kana lana thalithatan la zawwajnaka da akwai wata saura ta uku banda ita banda waɗannan biyun da mun sake aular maka da ita to kasancen babu saura sai fatimatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita kuma zauju ali wato ta zama matar ali ibn abi talib ne radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aular da ita ga ali ibn abi talib radiyallahu anhu lokacin da ali ibn abi talib yayi magananta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya tuntube ta yace ali ibn abi talib ya ambace cikin amince ta yi shiru ya tambayar ta bayan dan lokaci ta saki shiru na kunya wanda yake tabbatar da amincewa to daga ƙarshe dai ta nuna amincewa a ranar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya daura masa aure shikenan kawai sai ya daura musu aure da da ita to waɗannan gaba ɗayan su duk sun su kafin annabi sallallahu alaihi wasallam banda fatima radiyallahu anha maza da alqasim da at-tayyib da at-tahir su duk gaba ɗaya suna yara suka rasu ibrahim yana rabi wato yana ma shan mama ya rasu sannan da zainab da ruqayya da ummu kulthum duk gaba ɗaya sun rasu duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a raye to sai dai ya rasu ya bar fatima radiyallahu anha ita kadai ne kawai ya batta a baya ita ma ta rasu bayansa da wata shida ta koma gare ga Allah subhanahu wataala daga waɗannan sune ne ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wasu ‘ya'ya a duniya in ba waɗannan ba daga ma kana muhammadun Aba ba hadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi in ka cire waɗannan domin dukansu ba su zama rijal ba haka Allah ya karɓi rayuwarsu su mazajen da alqasim da at-tayyib da at-tahir da ibrahim duk suna yara suka rasu don haka ba zama rijal ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba samu da ya saura wato da ya girma har ya zama rajul a cikin yayansa ba duk su riga su da su suna yara shi yasa Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama baban wani daga cikin mazajen ku ba waɗanda suka balaga don wayancan 'ya'yansa gaba ɗaya su da su suna ƙanana ba su balaga ba mazan mata ne wanda har suka yi aure sannan dukansu kuma su yana nan a raye illa fatimata radiyallahu ta'ala anha don haka annabi sallallahu alaihi wasallam wani yaya guda takwas sune yayansa guda bakwai daga khadija radiyallahu anha da guda daya wanda ya rasu tun yana shan mama ibrahim kenan shine daga mariya don haka wannan sune abin da ya kamata a karisa bayani akan ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما to ayin da aka karanta a yanzu Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ya ku wadanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ambaton Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yadda za a ambaci Allah Allah ce wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi tasbihi ga Allah ku tsarkake shi safiya da maraice Allah subhanahu wataala ya bayani cikin wasu surori misali subhanallahi hina tumsuna wa hina hina tumsuna wa hina tusbihun Allah subhanahu wataala yana cewa ku tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuke kaiwa yammaci lokaci ne na ambaton Allah da tasbihi da tsarkake Allah haka nan lokacin da kuka wayi gari lokaci ne na ambaton Allah da tasbihi da tsarkake Allah Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da lokuta ne masu tsada ya faɗi za a iya ambaton Allah a da yammaci za a iya ambaton Allah da safiya za a iya hatta ma wahina tuzhirun lokacin da rana take kal rana tsakama shi ma lokacin ambaton Allah ne to kaga kowane lokaci kenan za a yi ambaton Allah to zikran الله wa كثيرا bukratan wa asila annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sunnarsa wato as-sabahiyya wal Masa'iya. wato ambaton Allah na safe ambaton Allah na yamma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wanda ya dimanci haka zai samu ɗaukaka duniya da lahira zai samu ɗaukaka a gurin Allah zai samu nitsuwa a rayuwa a duniya zai samu nitsuwa a rayuwa a lahira domin Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa ala bi zikrillahi taqma'innul qulub wato da ambaton Allah zukata suke samun nitsuwa to idan aka rasa ambaton Allah dole za a samu zukata sun fada cikin firgici da imuwa musamman rashin azkar da safe rashin azkar da yamma rashin azkar a mafi yawan lokuta yakan sa mutane su zama cikin firgici da imuwa da rashin wato fahimtar me ake ciki a rayuwa ga mutum yana cikin adibibice hakan nan rashin azkar yana kawo wannan amma azkar yana kawo nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma wato fahimtar harkar rayuwa fahimtar harkar rayuwa ta duniya da fahimtar harkar lahira ba kawai iya duniya ba inda mutum yana azkar zai je hatta lahira yana da fahimtar harkar lahira kullum yana tunanin yadda zai bauta wa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce ku ambaci Allah ambato mai yawa ku tsarkake shi safiya da maraice misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ambaton Allah safiya zaka ga idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sai da ya ambata cewa hadisi ingantacce da ɗayan ku zai yi sallah yayi sallan asuba a cikin jam'i in mutum yayi sallan asuba a cikin jam'i ya zauna yana ambaton Allah yana ambaton Allah har rana ta fito sai bai yi magana da kowa ba maganar duniya har rana ta fito sannan sai ya tashi ya yi sallan nafila a biyu rakatai shiro wato rana ta fito kenan ta daga sai ta shi tashi a biyu to yana da ladan hajji da umra hajji da umra hajji da umra na suna da wasallam ce cika ku cika ku cika ku kaga wannan mutum zai riski wannan idan ya yi sallan asuba a cikin jam'i ya ci gaba da ambaton Allah har rana ta fito sannan da sharaɗin bai yi magana da kowa ba kaga hatarin yawan gaishe gaishe duk babu shi kenan bayan asuba in dai mutum ya shagalta da azkar shi yasa shekul islam ibn taimiyya kamar da an taɓa faɗa a baya abunan shekul islam ibn qayyim ya zo gunsa ya yi sallama ina bai waiwaya ya kalle shi ba ya zauna yana jiran sa har sai da rana ta sai da azahar ta kusa tun bayan sallar asuba sai da azahar ta kusa saboda yana ambaton Allah kawai bai warwaya ya kalli kowa ba bai yi magana da kowa ba yana da matukar muhimmanci mutum ya ɗau lokaci bayan sallan asuba yana ganawa da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ayatul kursi a cikin azkar bayan salloli biyar din musamman bayan sallan asuba mutum ya yi ayatul kursi wanda duk ya kasance yana yin ayatul kursi bayan salloli biyar kuma yana mai imani to tsakaninsa da aljanna mutuwa ne kaga wannan ba abu ne wanda yake ya kamata a sake a kyale ba sannan ana yin azkar a ce a'udhu bi kalimati llahi tammat min shirri min sharri ma khalaq sau uku sannan mutum ya ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim wanda yace a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq sau uku Allah kan kare shi daga dukkan miyagun dabbobi sali a irin su kunami macizai da sauransu wanda bi ya faɗi wannan bayan ya idar da sallan asuba a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq to Allah yana bashi kariya daga irin wa'annan miyagun abubuwa sannan kuma da kariya daga sauran wasu abubuwa da yawa na halittu halittun Allah subhanahu wata'ala da kuma matsalolinsu sannan wuce da bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim to wani an ba shi kariya wanda duk faɗi wannan sau uku an ba shi kariya daga hatta shaidanu hatta shaidanu in mutum ya faɗi wannan sau uku yana samun kariya kulawa daga mala'ika idan mutum ya samu kariya da kulawa daga mala'ika to shike ya samu ya dace daga an idar da sallah kafin mutum ya ce komai da maganar duniya ana so ya ce a'udhu billahi allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar wanda ya ce allahumma ajirni minan nar sau bakwai bai yi magana da kowa a duniya ba in ya mutu a wannan inin yana mai imani aljanna zai shiga haka bayan magariba wanda ya ce Allahumma ajirni minan nar daga idar da sallar magariba bai magana da kowa magana duniya ba in ya mutu a wannan daren yana mai imani aljanna zai shiga to kaga waɗannan azkar ne wanda suke muhimmai sannan mutum ya yi kul huwallahu ahad da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas sau uku uku in bayan sallan asuba ne ko bayan sallan magariba amma bayan sallan azahar ko la'asar ko isha ne kawai sau ɗaɗɗe zai yi su waɗannan sannan mutum ya yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wato wannan ana so mutum ya yi shi sau ɗari da safe mutum ya yi shi sau ɗari da safe wanda ya yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda ya zo da lada irin nasa har wanda ya fita jihadi ya je da dukiyarsa da abun da ya fita da shi har da rayuwarsa duk suka kare bai kai wanda ya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 bayan sallan asuba ba Mana a ininsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi ladan da ba wanda zai samu lada irin nasa sai wanda ya irin wannan aikin ko kuma yayi yi akan nasa sannan kuma zai samu kariya daga duwani sharri in banda kaddaran da Allah ya riga rubuta masa dukkan wani abu da ake sa da shi na sharri ko wani abun nan Allah yana bashi kariya hatta shedanu suna iya zuwa da nufin cutar da shi ba za su iya ba da izinin Allah haka nan idan mutum yayi da magariba yayi sau goma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan ya tsirar da sallar magariba yayi sau goma sannan da la'asar lokacin da mutane suke cikin more rayuwar duniya ana so mutum ya ambaci Allah misali bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar ana so mutum ko da karamin lokaci ne in yana da uzuri ya ware domin Allah na cewa wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi tasbihi ku tsarkake Allah safiya da maraice to wannan yammaci in aka ce ma an yi sallar la'asar to lokaci ne na ambaton Allah saboda lokaci ne na shagaltuwa da rayuwar duniya masu ado su fita sun dawo daga aiki masu ado su yi kaza da masu sai da kaya lokacin da kowa yana shirin barin kasuwa don haka yana so ya sayi duk abin da yake so ya saya ya tafi gida da shi da haka masu shaguna suna shirin sai da kaya masu fita a kasuwa suna shirin saya masu zuwa yawon abubuwa suna can sun yi ado suna kallon su masu zuwa morewa ko shakatawa ko wani makamancin haka duk suna da sun yi shiri don wannan to lokaci ne na shagaltuwa da harkar rayuwar duniya sai wanda Allah ya kare to ana so mutum ya zauna bayan la'asar ko da mintuna ba da yawa bane in dai yana da uzuri in bai da uzuri magabata sun kasance sukan zauna bayan la'asar har su kai isha a masallaci wasu na zama bayan la'asar har su kai magariba a masallaci suna ambaton Allah kuma lokaci ne na addu'a da karban addu'a da mutum zai zauna a masallaci ko da da la'asar bayan ya gama ko ya yi sallar la'asar a wani guri ya dawo gida ya gama abin da zai yi ya koma masallacin anguwarsu ya je ya zauna ko wataƙila ya nafila lokacin ya yi tahiyatul masjid ya fiskanci alƙibla kawai yana gaya wa Allah damuwa ko damuwarsa ta duniya ko damuwarsa ta lahira ko damuwarsa duka biyu ko mace a ɗakinta bayan sallar la'asar wataƙila ta ɗoya girke-girkenta yanzu tukunna ta zo ta zauna ta duƙuba kawai tana gaya wa Allah tana gaya wa Allah abin da yake damunta sannan ga tasbihi da hailala na yi tasbihi da haidala a irin wannan lokaci astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu wa atubu ilai yawanci shine azkar din bayan la'asar sai kuma addu'o'i da duk abin da mutum zai faɗa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi idan mutum yana ce yana ce sannan kuma zai iya yin addu'o'insa ya gaya wa Allah abin da ya dame shi za ga mutane a irin wannan lokacin maimakon ya zauna yana addu'a to yana can kuma gurin mutane yana gaya musu damuwa ba abin za su iya masa mutane ba za su iya masa komai ba yana ce yana gaya musu to Allah subhanahu wataala da yace uzkurullaha zikran kathira ba karamin ni'ima da rahama ne yake cikin abin ambaton Allah ba kuma hakanan addu'a wanda ya gane addu'a har Allah ya taimake shi matsala ta dame shi ya ce bari ya koma ga Allah to wannan ya ci nasara tina koma ga Allah kawai malamai suka ce nasara ne ka yi sa'a a cino ma cewa a sama a ranka cewa wannan damuwa bari in yi addu'a to kawai ka yi nasara kafin ka fara addu'a ka yi nasara domin sau da yawa mutum kan manta da tunanin addu'a A kan abin da ya dame shi ya fi cewa da magana da magana ko kuma ka kawai wani in kuka ne yana ta kuka wani in surutu ne yana ta surutu wani ya yi zama zugun ya kasa magana shi kada yana ta damun kansa kuma damuwa tana damunsa da yana ambaton Allah yana yawanta ilhahi mana naci nacewa ga Allah subhanahu wata'ala in damuwa ce sai Allah ya yi ta in damuwa ce Allah subhanahu wata'ala yana iya yi ta ko da bai yaye a lokacin ba zai yi ta da izinin Allah haka da kuma in bukata ce in sai zaka ga mutum ya gama kansa ya kulle wai shi ya rasa yadda za a iya samu wannan abu to ko menene shi abu ko menene shi in dai ana samun sa a duniya to mutum yana da dama kuma yana da lokaci kuma yana da hanyar samu a lokacin da Allah subhanahu wataala ya hore wa mutum dukkan damammaki shi sa magabata sun kasance suna nacewa da addu'a Allah yana ba su nasara wani daga cikin magabata ya fita lokacin da ya shiga damuwa gidansa ba abinci ya je ya yi nema bai samu ba kuma ana tsakiyar damuna amfanin gona bai yi ba ya dawo gida ba abinci ga yara an ɗora ruwa ne kawai a tukunya ba abin da yake ciki ya rasa duk inda zai sa kansa ya soma tunanin wani danginsa ya kamata ya je ya koka masa wannan dangin nasu dama ya saba kawo masa lokaci bayan lokaci yakan kawo masa dan gudunmuwa haka abinci misali har ya haɗa masa da kuɗi yakan kawo masa buhun alkama ko fulawa a kawo gida yawanci yakan kawo masa wannan lokaci lokaci to yanzu kuma shi wancan bai zo ba sannan kuma ga babu komai a gida ya yi tunanin ya je ya same shi yana cikin tabi'a ce kai ya je wurga da masallaci ce kai sai ya shiga masallaci ya shiga masallaci ce wannan ga ubangijin wannan masallaci a ce na wuce ina zuwa gurin wani kawai shi kenan ya shiga masallaci ya kabbara kabbara yana sallah ya yi sallah da ya yi sujjada yana kuka yana addu'a yana kuka yana addu'a ya yi ta addu'a ya ɗaga ya sake yi raka'a ya koma yana kuka ba wanda ya san abin da yake shi kadai a masallaci ce wallahi sai ya ji an ajiye abu a gefensa sannan sai aka ce masa ka ɗau abin abun ka yi amfani da shi bai san waye yi magana kenan yana tashi sai ga jakanan a gefensa daidai kayansa inda ya sujada. yana budewa sai ga dumbin kudi a ciki kuma babu wani wanda ya shigo masallacin ya tashi ya kama hanya yana dawowa gida sai ga yarsa ta fito a guje ta ci abinci ta koshi ce ya aka yaka ta ce ai babban muwa ne ya kawo abinci baka nan ya kuma ba da dirhami dubu ya ce in ka dawa baka kaga bai je gaya masa ba amma Allah subhanahu ta'ala ya kaɗo wancan lokacin da ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka amma yanzu zaka ga mutane cikin dimuwa kawai su yi wawa kawai su kwaci abu a hannun wani dan abu kaɗan mutum ba zai haƙuri ba tun ba zai haƙuri ba komai da ka gani a duniya wani zai samu wani ba zai samu ba amma ina kai ka ce ko ƙananan yara sun kamata su fahimci wasu abubuwa duk abin duniya da aka ce za a raba ko aka ce ana bayarwa ko wani abu dole wani zai samu wani bai zai samu to amma ina mutane ba sa iya hakuri kai ga mutum kawai ya damar da kansa yana ta damuwa to Allah subhanahu wata'ala ina in ka rike shi zaka huta wani mutum yana tafiya a cikin jeji ruwan guzirin sai kare yana tafiya a sahara da shi da raƙuminsa a sahara ba ruwa ba a ruwan sama ma sai ya shi kawai yana tafiya yana tafiya ce kai sai sai sauka yi taimama bai ba san alƙibla ba ya tsaya yana sallah yana addu'a ce ya Allah na dogara gare ka ya Allah shayar da ni ruwa sama fayau cikin sahara kawai sai Allah yi masa hadiri shi kadai aka zubo masa da ruwa raƙuminsa ya sha ruwa shi ya sha ruwa ya sake cika abubuwansa ya ci gaba da tafiya shi kadai a jeji inda ba ruwan sama inda yashi ne kawai rairayi amma da ya dogara ga Allah Allah ya ba shi wani mutum yana tafiya ya haɗu da 'yan fashi wani tsohon miyagun mutane tun a wancan lokacin magabata yana tafiya wannan mutumin ya zo zai ce wannan mutumin ya ce masa a wannan hanyar tafi kusa ni ma dama nan zan yi ashe mugun mutum ne kai shi kenan ya dauke shi suka yi ta tafiya suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai da suka je can bakin wani katon rafi sai ce to da dukiyarka da abun da kake da shi gaba daya sun zama ba naka ba kuma sannan kashe ka zan yace ka banni ka ɗau duk abin da na mallaka yace a ai abin da ka mallaka wani dama ba ka bane yanzu ka kawai yanzu magana ta kashe kashe ka ne take mutumin ya koma ga Allah ki cewa ya Allah yace wallahi sai ga wani halitta a guje a lokacin ya fauce wancan mutumin ya doke shi shikenan shi ya zama gawa shi kuma ya tattara kayansa ya abun kaga Allah subhanahu wataala dogaro gare shi yana da matukar muhimmanci amma mutane ba ma ambaton Allah da yawa sai ambaton mutane sai tunanin mutane za su yi mana abu mutane ba za su iya yi maka komai ba masu kokari kaɗan ne wanda suke taimakawa bayin Allah kuma ko da suna kokari suna taimakawa bai kamata kuma a ruhu a kansu ba sai an kashe su har sun daina yi ba a sai duk abin da suka yi a gode wa Allah subhanahu wataala amma mutane a yau yawanci karancin dogaro ga Allah yana nan sannan ba a ambaton Allah da haka mutane ake cikin dimuwa kawai ba ambaton Allah sosai ko a za a ambaci Allah ba a ba shi haƙƙinsa ambaton Allah ba wai kana tafiya kai yadda ka ga dama bane a'a in za ka ambaci Allah yadda kake zuwa in za ka je gurin mai mulki dan uwanka a duniya kake shiri ka zauna ka sa riga mai kyau ka yi menene ka je a zaunar da kai tukun ka ɗau auri kafin ka shiga ka yi kaza ka yi kaza in ka shiga ka yi ta shirya maganganu na jan hankalinsa to an batun Allah ya wuce nan to an mutane sun fi tunanin da basira da an batun yan uwan a kan harkar duniyarsu saboda da suke ambaton Allah subhanahu wataala Allah ne aka rena sha'aninsa wanda kawai na tafiya to Allah yi mana kaza an yi maganin astaghfirullah astaghfirullah shi kenan ya gama Allah wata ala lokaci ake bashi yawon lokaci ake bashi ka yanke komai da duniya waya in mutu ya bugo karka daga ta sassafe ya kamata ka koyi aje waya sassafe yawa in daga baya ka gama azkar ɗinka ka gama karatun ƙur'aninka imamutin ya kira in alama wani abu ne na alkhairi ka buga ko kuma wani abu ne a za a sanar da ko janaza ko wani abu to wannan shike shi sa babu dalili ka rika kira mutum sassa da waya ne za ka gaya masa wani kawai iya kwana da wani tunani ya kwana da wata damuwarsa bai gaya wa Allah subhanahu wataala ba bai yi komai ba sassafe kawai sai ka ya buga wani waya bari ya su ini gaba ɗaya cikin damuwa tare wai wani ba daidai ne. yawa ne kawai shi za da ka ga waya sassafe ba ta kowa wani za ka damu da ita ba bukata kana ambaton Allah kuma ka dole ka tarbiyyantar da kanka akwai lokutan da ka yanke da duk wani mutum a duniya hatta iyalai yasa ta tajafa junubuhum anil mazaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke lallaba iyalan su tashi kawai su kama ibada zaka iya samun lokaci a da la'asar sai ka bar gidan sai ka koma masallaci a unguwar ka je ka zauna ka yi minti talatin minti arba'in awa ɗaya kana zaune kawai ba ruwanka da kowa ba wanda zai ma waya ka daga in kai ba ka iya a haƙuri in ka gani ba za ka daga ba sai ka kashe kawai ka zauna ka fuskanci alƙibla kana ya Allah ya Allah kai ka san halin da nake ciki ya Allah ina roƙonka da dukkan sunayen ka tsarkaka ya Allah ina roƙonka kai ne mahalicin mai da gasai ya Allah kai ne wanda cikin ƙasa da kittawan ido kake iya azurta kowa a duniya ya Allah kai ne wanda in ka ga dama ba zan kwana da bashi ba ya Allah kai ne wanda in ka ga dama zan fi kowa jari a duk gombe gaba daya in mai neman jarin gombe ne amma ta ka gaba a yi wa Allah kirari ba a tauci na Allah subhanahu wataala kawai zai mutum yana cikin tafiya to to da wa addu'a Allah ka ba mu sa'a shikenan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ba haka ake wa Allah ba yau ai masu mulki ba haka ake musu ba balle Allah subhanahu wataala mana sai ka ware lokaci wani sai Allah ta muke ka da daddare a ce ka sai sunutul akhir Allah yana yana cewa ina mai bukata in amsa masa a ce ka yi sa'a ko minti 20 zaka samu ko minti 10 kafin alfijir yake to zauna akan abunan shimfidar ka ko inda ma ka yi sa'a ka samu dan yin nafilfili to wannan lokaci na ƙarshen ka zauna kawai ka nitsu kana gaya wa Allah ya Allah abu kaza ya Allah abu kaza ya Allah abu kaza kuma karka gaji a cikin sujjada kana fada a cikin duk inda ka samu damar lokacin addu'a kana yi amma mutane ina Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani mu'mina ke kira ana uzkurullaha kasira ku ambaci mai yawa ba ka zauna kawai kana astaghfirullah cewa subhanallah tamda ul mizan mizan tana cika mizanin bawa ranar tashin alkiyama yace subhanallah walhamdulillah tamla alima baina sama'i wal ard suna cika tsakanin sama da ƙasa lada darajar su yana cika tsakanin sama da ƙasa ka dimanci ba kai kana cikin dabiya subhanallah walhamdulillah a ka nitsu ka me da hankali ka gurfana kawai Allah kake ba abinda kake tunawa duniya ka haƙura da komai to ka gaya wa Allah zaka ji mamaki amma inda matsalar mu take ba mu iya yi wa Allah fadanci ba ba mu iya yau Allah kirari ba ba mu iya fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yakin badar ya ga su ɗari uku da goma sha ne ko sha uku ko sha hudu ko sha biyar kafirai kuma an zo an ba shi labari su sama da dubu ne su dubu da hamsin ne gobe za a kare yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana addu'a ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa duk mun gaji a gure duka mun gaji wani yana zaune wani yana kishin gide wani yana kwance wani yana yayane yace banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun yusalli wa yad'u yana tsaye yana addu'a yana tsaye yana addu'a ya Allah ya Allah karka kunyata ni ya Allah ka cika mana alƙawarin da kai ya Allah karka haka fa yake har gari ya waye yana maimaitawa kai sai da sai da a bayansa tana kubucewa tana faduwa sai da abubakar zai ta'ala anhu ya zo ya dago masa a bayansa ya mayar masa kafadansa ya ce ya rasulallah Allah ba zai kunyata ka ba ya rasulallah ka yi haƙuri haka ka zo ka huta Allah ba zai kunyata ka ba Allah ya karbi addu'a ka wannan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne bashi labari ya masa alƙawari za su ci nasara amma yanzu da ya ga yanayin da suke ciki kawai yana gaya wa Allah a tsaye kawai yake ya Allah jikinta yana rawa yana faɗa jikin to kai kuma ne ga aiko ta karamar takarda ba su zo mana yawa a ce mu mu ta muke kaje ya su suka zo muke yawa a ce mu ko da ba mu wani ba kai kawai shikenan kai ko yau yau na tura takarda mana zuwa ka dauka a ha addu'a malam ka ba da lokaci ka tsaya tsayin daka ka gani duk damuwarka ka ba da lokaci kuma Allah ba a masa gaggawa yau Allah ya fi karfin ka masa gaggawa amma ka sa ya ne a zuciyarka Allah ya karbi addu'arka ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake kanka daga cin haram amma mutane oh, wani sai a ci haram wani sai an je kasuwa an ciri ba wani sai an je an yi karerai wani sai an je an yi su abubuwa shikenan kawai mutane da yawa da karerai lai karere za ga mutum kamar mutum amma sai ma ƙarya tsaye da Allah na razana da kanmu gaba daya wato eh, ana tsoron rayuwar duniya wani mutum da muka yi mu'amala da shi ya rantse ina ga sau hudu zuwa sau bakwai ya rantse da wallahi tallahi abubuwan kuma ƙarya ne dukansu sai da ce wallahi tallahi haba ana ga ana zaune ana karatu ko ana tafsiri yana zaune a guri kenan to haka irin wannan ita ce rayuwar mu irin wannan ita ce rayuwar mu ko mun dauka mu taru a masallaci yuwu mu watse ba a tsayawa a tsaya a jajirce a yi wa Allah subhanahu wata'ala bauta ta gaskiya a ambaci Allah ambato na gaskiya a tsaya a san a gaban Allah ake a sau wur kawai gaggawa wani lokaci ko a gidanka ka zauna ka nitsu wani lokaci je ka masallaci ka zauna ka gaya wa Allah musamman yammaci musamman safiya sai kuma lokacin hantsi lokacin hantsi ka samu kana sallan walaha ka yi sallan walaha ka zauna salatul awwabi sallan masu komawa ga Allah lokacin da kowa ya shagala wani yana gonarsa wani yana shagonsa wani yana masana'antarsa wani yana kamfaninsa wani yana ma'aikatansa wani yana ofishinsa kawai kai kuma ka kabbara ka ce Allahu akbar shi zama zala sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awabin kenan sai wanda Allah ya ba wadace to a ce kai wannan sallan ka dan yi amfani da karamin lokacin da kake da shi wajen gayawa Allah subhanahu wataala damuwa damuwar mu shine ba ma ba ma gayawa Allah kuma ba musamman yadda za a gaya wa Allah subhanahu wataala amma mun iya surutu mun iya surutu surutu ka ji ƙarya ga cin naman mutane wanda kan gaba ɗaya kawai aikin nan a cin naman mutane wanda a wannan ya ga wannan ya haɗu da wannan kawai gulman wancan wani ya haɗu da wancan shi ma gulman wancan shi ke amma an batun Allah ka san wani da za ka fuskanci Allah ma ya zama aiki amma an san yadda za a yi a shirya wannan a shirya wancan sai duniya kawai muka sani to ya kamata mu ambaci Allah ambato mai yawa ba wasa bane wa ina ayoyi Allah ya san alkhairi da yake cikin ambatonsa ko babu wani alkhairi da ya wuce ayi wannan don kake ta mana uzkurullah zikran kafira. ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu bukratan wa asila ku tasbihi ku tsarkake Allah safiya da maraice huwa alladhi yusalli alaikum Allah shine wanda yake salati akan ku yana muku addu'a in kun dage shi yasa annabi sallallahu wa malaikatuhu da mala'ikunsa mala'iku suna salati wa manzon wa al'umma alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم azabar jahi ka duba ba mala'iku ne suke mutum addu'a wanda ya zauna a masallaci aka yi sallan magariba da shi ya zauna yana jiran isha ba abin da yake sai ambaton Allah bai bari alwalansa ma ta warware ba to mala'iku suna masa addu'a saboda yana tuba ya ce Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayk wanda ya zauna da la'asar yana ambaton Allah shi ko mala'iku suna masa salati suna masa addu'a to ko don ka samu mala'iku su ma addu'a ba ka zama ka zauna ka dan ɓata lokaci kana ambaton Allah mana ga ru kawai an wuce in ka ga yadda sahabbai suke in aka ce an yi sallah lokacin ambaton Allah gaba ɗaya masallacin yadda ka san yanzu za a da sallah haka sahabbai suke zama a cikin masallaci yadda ka san ana jiran liman za a da sallah in aka idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai juye kowa shu sai an ɗau lokaci kowa kawai na ambaton Allah ba mai ce kowa komai so da lokaci ne na ganawa da Allah subhanahu wataala haka sahabbai suka rayu haka tabi'ai haka tabi'ut tabi'in haka salihan bayi amma mu yanzu kawai girtacen babu wani abu nan na nutsuwa sai kawai kowa ya abin da yake so ba za a zauna a ambaci Allah ba a yi sallan ba. lokacin da ya fi kowanne tsada lokacin da ya fi kowanne tsada amma mutum bai da minti uku da zai bayar minti biyu a ana yi da sallah asuba shikenan an gama fir an tafi an jima kaɗan kana cikin damuwa baka san ta inda za ka warware damuwar ba baka san ma me zaka ga Allah ya san ma kana cikin damuwa ba Allah ya fi ka sanin halin da kake ciki amma i masa fadanci yana so ka masa fadanci kana yi wa Allah fadanci zaka ga mamaki ba dole sai wannan abu da ka roki Allah ba a'a Allah yana da hanyoyi da yawa ta inda baka tsammani sai Allah ya baka saboda haka Allah subhanahu wataala yusalli alaikum yana muku addu'a da kansa subhanahu wataala wa mala'ikatuhu haka nan mala'ikun Allah suna muku addu'a saboda mai saboda kun zauna kuna ambaton Allah li yukhrijakum min al dhulumati ila an-nur don Allah ya fidda ku daga dufai na shirka da dufai na imuwa da duhu na kuncin zuciya da duhu na jin haushi wani zaka ga kansa ma haushin sa yake balle dan uwansa yana jin haushin kansa ma tukuna ya rasa inda zai sa kansa so da haka ya to Allah subhanahu wataala in kuna tasbihi kuna ambatonsa da yawa shi ko zai muku addu'a li da min adh-dhulumati dan ya fidda ku daga dufai duhun shirka duhun eh, zalunci duhun damuwa duhun abubuwa da yawa ila nuri zuwa ga hasken tauhidi hasken musulunci hasken qur'ani hasken nutsuwa Allah ta kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance rahiman mai tausayi ne bil mu'minina ga mu'minai saboda ka mu'minai ambaci Allah a san yadda za a rinka fuskantar Allah a san yadda za a koyi fadanci a gaban Allah subhanahu wataala da sunayensa tsarkaka da sauran yabo gare shi da kuma salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce in kana so ka jefa addu'a ba za ta dawo ba ta karbu kenan to in ka zo ka tsarkake kanka daga cin haram banda zalunci banda cin haram sannan ka tsarkaka in zaka je gaban Allah ka yi alwala ka shirya kai istighfari kai ta tuba saboda zunuban da kai wanda ka sani da wanda baka sani ba isalla a biyu su zama sharan fage sannan sai ka yabi Allah da sunayensa da sifofinsa da dukkan ikonsa ya hayyu ya qayyum wani suna daga cikin asma'ullahi al'azam ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya sami al aswad ya mujibal muttar ya kashifal gumum ya sami an kulli shakwa da sauran dukkan abin da zaka ambaci Allah ya rahmanu ya rahim ya kaza ya kaza kai ta masa in ka ambace shi kai fadanci kai fadanci sai kuma kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka faɗi abin da kake so ya Allah abin da nake so gare ka ya Allah kai ne mai yin sa ba mai mun sai kai ya Allah kai ka halicce ni kai ka samar da ni a doron gasa ya Allah kafi ni son kaina da kaina ya Allah ka fi ni tausayin kaina ya Allah ga bukatata ya Allah ga abin da nake so ya Allah imin kaza ba mai mun sai kai kudi na ba su isa su mun ba karfi na bai isa ba na gaza ya Allah gare ka na dogara idan ka gaya masa ka faɗi bukatar ka to sai kai wa iyayenka addu'a sai kuma ka sake yabon Allah in ka yabi Allah sai kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar ba ta dawowa in ta tafi ta tafi kenan bata dawa ko kaɗan sai dai aje ma lada in Allah in Allah ya san cewa sharri ne abun in ya baka to sai canja ma da wani abu ko kuma ya ninka ma wani lada ranar tashin alƙiyama ka same shi a baya da za yi kai istighfari ko ba ka kame daga cin haram ka yabi Allah ka yi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanan tukun ka dora addu'ar ka tsakiya sanan ka cike da yabon Allah da salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka yi iyaye addu'a a ah, wannan addu'a ta tafi kenan ka rufe ta a tsakiya ne dama to wani cikakken mai dabara mai dan fada kenan ba faje na gaske kenan yawa ba faje na gaske yawa in kana so ka zama ba faje na gaske sai kai irin wa'in yawa amma in kana in kana jin da sauranka to shikenan kai ba ba faje bane shikenan to saboda haka ya kamata mutum ya san Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mana rahama amma ina muna ƙi muna gudu na'am تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما Allah subhanahu wa ta'ala ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wato gaisuwansu da Allah muminai kenan masu yawan ambaton Allah tahiyyatuhum gaisuwar da za su yi da Allah yau mai alƙawar ranar da za su haɗu da shi a tura su aljanna salam salamun alaikum za a haɗu da Allah wanda suke muminai na ƙwarai za su haɗu da Allah musamman masu yawan ambaton Allah suka yi mutu ya ce kaji wancan yana ambaton Allah dan bid'a to kai dan sunna me kai in kai baka ambaton Allah baka addu'a baka komai wani yana yi kace da miliya. to kai kuma dan me baka komai kana zaune kawai sai maganar mutane in sun wuce kawai nan ka tsare bakin titi kai baka da shago a gurin baka da komai sai surutu wanda duk ya wuce kai gulmansa shi shine bidiya ko shine sunna saboda haka mutane muna cikin damuwa yawa ban da maganganun mutane ba wanda muka sani da annamimanci da hasada su mamaye zuciyar mutane da haka wanda ya kau da imani hasada imani ba a zama gurin da hasada ta yi kanta hasada ta yi kanta a zukatan mutane saboda mai saboda zuba ido akan kayan akan rayuwar mutane yan uwansu da ka zuba ido akan rayuwar wani to zaka fada hasada in dai rayuwar wani ya ta dame ka zaka fada hasada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ka'ida min husnul islamil mar tarkuhu ma la ya'ni abun da bi cewa a tsarin mutum musulmi a tsarin musuluncinsa shine ya kyale abun da bai shafe shi ba shi za ka ga zuka shiga cikin larabawa ka rayu ba wani da ya damu da wani ba ruwan ba ruwan mutum da da da da harkar wani ba ruwan wannan da wannan ba ruwan kawai sai dai in alkhairi ya hada ku shikenan to amma mun kawai damuwa wannan ya shiga wancan wancan ya shiga wancan wancan me ya samu ni ma sai na samu wancan me ya samu ni ban samu ba ni ma zan shiga samu arzikin ku daban daban ne sai Allah san yadda ya raba arzikin ka yawan magana wani bai zo ba to sai ya gulman sa yau ko a gurin aiki ne wanda bai zo ba sai yi gulman sa sai dai Allah ya kiyaye shikenan saboda haka wannan abu ba karamin hatsari bane mutane ake ciki haka rayuwa ta zamanto cikin ɗimuwa kawai za ga mutane an rasa gane suwaye masu wadata suwaye talakawa kowa yana cikin damuwa kowa yana cikin damuwa sai wanda Allah ya kare kan mutane an damu kawai abin da duk ka samu kana tunanin sama da shi ka kasa kwantar da hankalinka a guri ɗaya ta ina za ka kwantar da hankalinka baka yawan ambaton Allah ai kwanci hankali a hannun Allah take ba baka ambatonsa ba za ka samu nutsuwa ba duk abin da ka samu sama kake kallo gaba da shi shi yasa ba za a nutsuwa baka koshi ba baka koshi ba baka koshi ba shikenan saboda haka damuwa kenan tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam mu'mine na kwarai ran da zasu gaisa da Allah ran da za su haɗu da Allah gaisuwan su su junan su da junan su ma salamun ne salamun alaikum in malaiku sun shigo gun su ma salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqbad da Allah ta wa'adda lahum ajran karima Allah ya tanada musu lada mai girma shine shiga aljanna Allah ka samu gidan aljanna in muka yi sa'a Allah subhanahu wataala ya rufe mu da rahamarsa amma ina akwai matsaloli a rayuwa duk wanda yake mu'amala da mutane ya san akwai matsaloli a rayuwa za ka ga duk matsalolin kanka wani sa'in kaɗan kwatanta kaɗan za ka kai ka kusa ka zama bako kuma ɗan gani abin da kai ba ɗan ɗanɗanin abu za ka yi so da jama'a da ka san mun zama wasu iri kamar a duniyar dabbobi muka fito kamar da muka fito a duniyar dabbobi kawai karatu ne ana nan kawai ana ta sa shi a gidan rediyo da tv da me amma babu shi a jikinmu yawa babu shi a jikinmu kawai kai amma mun ji wani tafsiri to sai kuka yi ne da kun ji tafsiri sai me kawai ku yi aiki shine magana dan kalilan abun da ka je ka yi aiki da shi ya canza rayuwarka shine ka ka ji tafsiri haka duk gidan rediyo ko ta na ka bude karatu ne amma babu aiki a tsakanin mutane a je a yi sata aje can a yi sata a wanda wanda fito ya zama shi mai sata a fili ba ya zama masa mai sata wani da biro wani da kaza kowa ba tsoron Allah sai wanda Allah ya kare kana mu'amala da mutum zaka ga cewa cikakken mayaudari ne tantirin mayaudari maha'inci haka nan zaka gani kana ganin mutum yana kiran kansa ahlus sunna a mu'amala da shi ka gani ina sunna zaka ga zaka zaka ga sunna ta fita abu ne dama bata zo ba yau fada kai yake sai kuli kai ana cewa mu ahlus sunna wai ni ko kaza kaza ko ahlus sunna ina a ina sunnar sai ka fade ta ai ba sai kai zaka kai zaka ce kanka ahlus sunna ka taba yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji a cikin sahabbai sun ce su ahlus sunna imam malik imam abu hanifa imam malik imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal duk ba wanda ya ce kansa ahlus sunna sai dai ce maka su masu bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaza amma ko ya za yi in ka ce su ai ahlus sunna sai an kira masu innan mutane ba kai za ce kai kai ahlus sunna ba sunnar kawai za yi ita sunnan da zata tabbatar da cewa kai din mai sunnan ne amma muna ana ta kuri kawai ba abin da ake yi na ibada sai gulmace gulmace da karerai da munafurci da annabimanci shikenan ga zuba ido a harkar rayuwar mutane wannan ya je shagon wancan ya ga dama eh lalle ko da gaske fa kayan ya yayi baya to ashe abin da aka gaya mun gaskiya ne shagon ma ne hmm, ka gani abun tausayi kuma ƙarya ne ba ba wani tausayi ba wani tausayi to lo ina hawa Allah ya kare mu wallahi ta'ala alam muna rayu lokaci na gaba Allah ya samu dace أعوذ بالله الرحمن الرحيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما لا يسافر الله يجعل ذلك في البركه iyaye Allah ya ba su Allah ya ga wanda musu kuma shi ya samu barwa na ya mace na sa mata suna na na Khadija da ke so a shi a cikin rayuwa Allah ya ba su yi da rayuwar musulunci wanda ke ya su lafiya ya ke so da addu'a Allah ba shi lafiya wanda ke an karɓi takardun su wajen nema ne ke ke so a kai a cikin addu'a Allah sa a dace wani ya ce aure yake nema wani ya ce matan suna jin lafiya ke so a a cikin sa da lafiya wanda kira da bukata na alfiyar da kusa ta shi karantuwa Allah ya shafa wannan kira da wasu matsaloli kusa ta shi karantuwa Allah ya yi wannan ce matsala ne na kasuwa kusa ta shi karantuwa Allah ya sa shi jarabawa wanda kira da kusa ba shi wanda ya neman jari ne a ka gani duk irin wannan shine an karanta addu'o'i to gaskiya kamata a dage kai da ka turo addu'a nan kai ya kamata a nemi addu'a gunka yawa wanda ba shi da bai da yashi shi ya kamata a jiya nemi addu'a gunsa saboda shine baya bacci yake yawan ganawa da Allah Allah kuma shi mujibul muqtar ne mai amsa addu'an mabukaci to amma sai da ko an turo takarda an yi kishin gida ana jira a yi addu'a a rinka yin addu'a sosai da gaske ba yawa da na cewa Allah subhanahu wataala da sanin Allah shine Allah yawa amma ba kawai mu rika addu'a a dan turo takardi kawai shikenan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza tun da muke kullun sai irin wannan addu'o'i ba sa karewa ne to mutane ba sa yi ba a yi in ka turo takarda nan a tura takarda kai ya kamata mu tura takarda kai mana addu'a ba ka turo mu maka addu'a ba sai dai da ke taron jama'a a nan in mun yi dace Allah subhanahu wataala cikin bayin Allah da yawa akwai waɗanda suna faɗa Allah zai karɓi addu'ansu wato muna fatan haka amma da duk da haka mutum ya dage da yin addu'a gaskiya mu san Allah subhanahu wata'ala mu yi addu'a da yadda ya dace Allah ya samu dace a dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatun addu'o'i Allah subhanahu wata'ala biya mana bukatun Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu muna itirafi muna furici da laifukan mu ga Allah subhanahu wataala da yawan saba masa da karancin ambatonsa amma Allah mai rahama ne Allah ka yafe mana Allah subhanahu wataala ka gafarta mana kurakuranmu mu Allah ka yafe wa iyayenmu da kakanunmu Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ka fassaha mu cikin kaburburan su innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir zuriyar da iyalinmu Allah ka mana kariya ka tabbatar da mu bisa gaskiya ka tabbatar da mu bisa sunnar manzon ka sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka turo bukatu na addu'o'i wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu juna mata Allah ka sauke su lafiya ka azurta su da zuriya tsayi ba a wadda suke neman aure Allah ka azurta su da aure mai albarka waɗanda suke rashin lafiya Allah ya ba su lafiya masu ba su suka Allah subhanahu wataala ka sa su samu ikon biya masu rashin ciniki ya Allah ka kawo ciniki ta inda ba a tsammani innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya zal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya sami al aswat ya mujib al mutarra idha da'a ya kashif al ghumum wal humum allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwaka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك